wanda yake da alaka da tambaya na gado mace ne ta mutu ta bari mahaifiyan eh, ta bari mijinta ta bita ta bari yan wanta to wanda za su ci gado shine babanta da mijinta mahaifiyanta in wanta ko ciki da uwa da uba da ba za su ci gado ba saboda uba ya hana su cin gado ya nuna cewa kuma bata da bata da ya'ya don haka miji na da kaso daya a cikin kaso hudu uwa kuma tana da kaso daya a cikin kaso shida sauran shi ba ba ikwashi shi asaba na shi dauki sauran asaba fara dauka duk waɗannan sauran gado yan ko da cikin su ɗaya ne ko ba cikin su daya bane uban su daya ne su da gado ma dama akwai uba shi da alama eh, inda ban baya nan za su ci gado saboda haka waɗannan masu uku za su ci uba uwa miji yan wansu ba za su ci ba tunda uba ya sare su Allah ya samu dace